أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayanin sashen ayoyin alkur'ani da kuma hadisan musulunci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma hadisan iyalan gidansa tsarkaka inda muka yi bayani dangane da mahangan waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana alkur'ani da sunna dangane da abin da ya shahi girman kai kuma insha Allah cikin wannan darasin za mu ƙarasa bayani a cikinsa inda za mu ambace sashen ruwayoyi da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata kamar yadda muka yi bayani in za mu yi muraja'an ruwayoyi na addinin musulunci da daman gaske za mu ga cewa sun yi bayani gani da abin da ya shahi girman kai abubuwan da suke sababa girman kai abubuwan da suke nuna mutum aiki akwai girman kai cikinsa ko kuma babu girman kai a cikinsa ayyukan da suke nuna mana wani hanya za mu bi wani hanya za mu bi ya zamanto mun gane wannan sifa da muke ɗauke da ita girman kai ne kuma wani hanya za mu bi ya zamanto mun yaƙe ta wannan duk muka yi muraja a ruwayoyi na addinin musulunci za mu iya ganin bayanai masu warkaswa a cikin wannan janibin al misali in za mu karanta riwaya wadda aka ruwaito daga abizar al-gifari rahmatullahi ta'ala alai wanda ya zo a cikin biharul anwar cikin mujalladi na 77 hadisi na 74 shi abizar al-gifari rahmatullahi ta'ala alai yana daga cikin manya-manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa dakhaltu zata yawmin fi sadri na naharihi ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam fi masjidihi yake cewa wata rana na shigo a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a wurin sallansa da rana faƙultu sai na ce masa ya rasulallah bi abi anta wa ummi na ce masa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ali fansanka ya kasance mahaifina kuma fansanka ya kasance mahaifiyata ausini bi wasiyatin yanfa'uni Allahu bihi yanfa'uni Allahu biha yake cewa ka yi mini wani wasiya wanda wannan wasiyan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane ni da ita wata idan na aiki da wannan wasiya ɗin zan amfana duniya na da lahira na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa ya abazar ya kai abazar man mata wa fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin lam yajid ra'ihatal janna illa an yatuba qabla zalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa ya kai abizar wasiyan da zani maka wanda idan ka yi riko da shi Allah subhanahu wata'ala zai amfane ka da ita to wanda idan ka yi riko da ita Allah subhanahu wata'ala zai amfane ka da ita ce wannan wasiya din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa ya kai abazar ka sani cewa duk mutumin da ya mutu ya bar wannan duniya ɗin sannan akwai a cikin zuciyar shi daidai da azzarra ne na girman kai to lallai ba zai samu ƙanshin aljanna ba mutum ba ma a ce ba zai shiga aljanna ba a'a da ana jin ƙanshin aljanna nan da mil ɗari ko mil dubu shi ba zai ji ƙanshin aljanna ba saboda me saboda akwai girman kai a cikin zuciyar shi daidai da zarra komin ƙanƙancin girman kai a cikin zuciya to mai halakarwa ne mai taɓarwa ne yana sababa ma mutum asara na duniyarsa da na lahiransa saboda haka manzo Allah ce illa an ya tuba qabla zalik sai in ya tuba kamin haka ma'ana kamin ya mutu in dai ya tuba kamin ya mutu ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya gyara ya yaƙi wannan mummunan ɗabi'a to shikenan Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa Allah subhanahu wata'ala zai ba shi daman ya ji kanshin aljanna in sauran ayyukan sun wajabta masa haka faqal sai abazar ya ji wannan magana ke ce yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yake masa ya rasulullah inni la yu'jibuni jamal ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi lalle ni yana birge ni ya kasance ina da kyawo wata ina son kyawo ina son na ya kasance yana da kyawo hatta wudittu anna ilaqata sauti wa qibala na'li hasan yace ya manzon Allah har ma ya kasance saboda matuƙan son kyaukyawa da kyawu a cikin zuciya na wanda nake ɗauke da shi to yana birge ni in zamanto ina ina da kyawu kuma abin da yake da alaƙa da niyya da kyawu wannan ya sa har ma ina son a ce igiyar da nake rataye bulalata da ita da kuma goshin gaban takalmina su kasance suna da kyawu wannan wasu abubuwa ne tana yawa kai ba za ka ɗauke su ba da muhimmanci in baka damu da abin da ya shafi kyawo ba shi abizar saboda yana son al'amarin kyawo kuma haka ɗin ya birge shi ma'ana al'amarin tsafta da kuma sa kaya mai kyau wanda kai kan kanka za ka ji daɗin haka kuma in mutane sun ganka za su ji daɗin ganinka musahabi ne mummune su rika shirya ma junansu ta yadda duk lokacin da mumini ya ga dan wansa mumini a cikin shiga mai kyau zai yi horin ciki ba maki irin wannan abu zara yake magana a kansa yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son har ma igiyar da yake rataye bulalan shi da ita ya kasance tana da kyawu har goshin gaban takalmin shi yana gurin ya kasance yana da kyawu sai yake cewa fahal yurhabu ala zalik ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shin ana ji ma mutum tsoro akan haka da a ce wani yana ɗauke da wannan a cikin zuciyar shi yana son a ce komi shi yana da kyawu shin ana ji masa tsoro akan haka ma'ana hakan ba zai kasance ba girman kai sai manzon Allah sallallahu alaihi ce masa qal kaifa tajidu qalbak lokacin da kake wannan tunanin lokacin da kake wannan sha'urin lokacin da kake wannan ihsasin yaya kake samun zuciyanka ma'ana me kake ji a cikin zuciyanka dama ne ma'auni qal yake cewa ajiduhu arifan lil haqq ina samun zuciyana arifan lil haqq mana zuciyana ya san gaskiya mutma'innan ilaihi kuma zuciya na yana da natsuwa ya zuwa gaskiya wata na san gaskiya kuma ina son gaskiya kuma zuciyata tana samun natsuwa idan ta ga gaskiya saboda me saboda ni na kasance ba ni da girman kai a cikin zuciyana ba ni da girman kai a cikin ruhina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ah, ina samun zuciya na yana samun natsuwa zuwa ga gaskiya kuma ina ina fahimtar gaskiya in naga gaskiya na san gaskiya kuma zuciyata tana natsuwa gare ta sai manzon Allah ya ce masa qala laysa zalika bil kibr yace to idan haka ne kenan wannan son da kake yi wannan gurin da kake yi kasance komi naka yana da kyawu bai kasance girman kai ba walakin al-kibra an tatruka alhaq wa tatajawazahu ila ghairi yace manzon Allah sallallahu alaihi cewa sai dai abin da yake girman kai shine ya kasance mutum ya bar gaskiya ya ƙetare gaskiya ya zuwa ga abin da yake ba gaskiya ba wannan shi ne girman kai watan barin gaskiya kenan watan zura ilan nasi wala tara anna ahadan irduhu ka irdik wala damuhu ka damik ce bugu da ƙari akan wannan ma'ana ya zamanto kana lizimtan gaskiya sannan kun baka ƙetare gaskiya bugu da ƙari akan wannan shine kada ka ga kowa watan mutuncinsa ya kasance kamar mutuncinka kada ka ga kowa jininsa ya kasance ya kasance kamar irin jininka watan ka kiyasta kanka da mutane kada ka yi shi'urin kan cewa kai mutuncinka ya yi na wani shaksiyanka ya yi na wani jinin da ke gudu a jikinka ya yi na wani kar kai wannan ihsasin rashin yin haka shi ma yana daga cikin alaman rashin girman kai kinu wannan hadisi in muka duba za mu ga cewa tambaya ne wannan sahabin ya yi a bizar al-gifari ridwanullahi ta'ala alai amma za mu ga cewa ya samu ansa wadda take cikakka kammalalla wadda take nuna mana hakikanin girman kai da kuma yadda za mu yi mu ga cewa mun kauce ma girman kai na harko ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa nasiha wannan yana da kyau ya kasance mutum ko da yaushe yana neman wanda ya yi shi ilimi yi masa nasiha na gaba gare shi yi masa nasiha wannan yana da kyau ladabi ne kuma tarbiyya ne sannan shi ma wanda aka nemi nasiha daga gare shi yana da kyau ya kasance shi ma ya yi nasiha da kamar yadda muka gani cikin wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayyanawa ma Abu Zal ya yace masa wasiya da nake maka shine watan kin da zai amfane ka duniyanka da lahiranka wanda Allah ta'ala zai amfane ka da shi da ita shine ya kasance kada ka yi sake ya kasance akwai cikin zuciyanka daidai da azarra na girman kai yin haka zai haramta maka yin wana ya kasance ka bari daidai da zarra ya shiga a cikin zuciyanka na girman kai wannan zai sababa maka ya zamanto ka an haramta maka ƙanshin aljanna ba ma shiga aljanna ƙanshin aljanna ba za ka ji ba in har ya kasance ka yi sake ka bar wannan duniya ɗin alhali akwai daidai da azzarra na girman kai a cikin zuciyarka da a ce mutum a lokacin da manzon Allah sun sallah suke gai wannan hadisin yake gai wannan nasiha din da a ce akwai daidai da azarra na girman kai a cikin zuciyar abizar gifari to yana iya tuba shi yasa annabi ce illa an ya tuba qabla zalik sai dai in ya kasance mutum ya tuba kamin ya mutu kenan yana da kyau lokacin da mutum ya ji zunubi baya da kyawu da haɗarinsa to ya sauri ya tuba ma daman yana da sauran rayuwa ma daman yana da sauran lokaci kamar ya zamanto ya mutu akan wannan zunubi sannan muna iya fahimta cikin wannan hadisi akan cewa duk lokacin da mutum ya san gaskiya kuma zuciyar shi ta natsu da gaskiya ma'ana ya san gaskiya kuma ya riko da gaskiya kuma yana aiki da gaskiya wannan yana nuna mutumin ba mai girman kai ba sannan kuma yana daga cikin alamomin da ke nuna mana mutum baya da girman kai in har ya kasance baya kwatanta kanshi mutuncinsa da kuma shaksiyan shi da mutunci da shaksiyan mutane hakanan idan ma baya kwatanta jininsa da jininsu mutum baya ganin cewa ya fi su ba ya ganin cewa yana da wata daraja wata falala a kansu ba ya da tinkaho a kansu wannan kine ne abin da zai sa mutum ya samu kanshi a cikin bayan allah managarta masu kankan da kai ya kuma kasance ya nisance girman kai da masu girman kai wannan dakikan irin shigan hadisan da muka ambata jiya daga imam ali alaihissalam cikin darasin da ya gabata inda yake cewa talabtul khudu'a fama wajattu illa bi qabulil haqq wata na nemi kankan da kai ban same shi ba sai a cikin karɓan gaskiya iqbalul haqqa yake cewa ku karɓi gaskiya fa inna qabulal haqq yubaidu min al kibr saboda karɓan gaskiya yana nisantar da mutum daga girman kai ashe kenan duk lokacin da mutum ya san gaskiya kuma ya riko da ita to lalle mutumin mutawada ne mai kankan da kai ne ga Allah subhanahu wataala kuma da sannu Allah ta'ala zai daga shi zai daga darajar shi hakanan kuma zai nisanta daga ainihin watan girman kai amma in ya kasance mutum wala azbillah bai san gaskiya ba sannan ko da ya santa bai natsuwa da ita bai karbanta bai riko da ita to lalle mutum mutakabbiri ne mutum jabbiri ne mai girman kai kenan mai tankaho yana shi da kansa yana ganin shi ne kawai gaskiya don wani abin da ba shi ba kawai karya ne wala to ire-iren waɗannan mutanen ko ƙanshin aljanna ba za su shi ba wai aljanna ba ƙanshin aljanna ba za su shi balantana su shiga saboda haka yana da kyau ya kasance a koda yaushe mutum ya yi muraƙaban kansa ya yi an kansa ya wawaye kansa ya ga cewa lallai bai samu kanshi ba a cikin mutane masu girman kai ya yi kokari ya tarbiyyantar da kanshi ya yi muraƙaban kanshi a yaushe ya samu ya karanta tarihin bayan Allah subhanahu wata'ala managarta domin ya samu kanshi daga cikin mutane masu kankan da kai masu hudu'i ga Allah subhanahu wata'ala da bayansa masu nisantan girman kai wannan shine abin da zai iya ba mutum tsira duniyarsa da lahiransa ya kuma mai da shi abin koyi ya kuma mai da shi bawon Allah daga cikin manya-manyan bayan Allah subhanahu wata'ala managarta wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin